Daniyel Sura takwas Wahayin Daniyel a kan rago da akuya A shekara ta uku ta mulkin Sarki Belshazar, ni Daniyel na ga wahayi bayan wancan da na riga na gani, a cikin wahayin na ga kaina a mafakar Shusha a yankin Elam, a wahayin na ga ina a bakin kogin Ulai, na ɗaga ido a gabana kuwa sai ga rago. mai ƙahoni biyu, yana tsaye a gefen mashigin kogin, ƙahonin kuma suna da tsawo, ɗaya daga cikin ƙahonin ya fi ɗayan tsawo, wanda ya fi tsawon shi ne ya tsiro daga baya. Na lura da ragon sa'ad da ya kai karo wajen yamma da arewa da kudu, babu wata dabbar da ta iya karawa da shi, babu kuma wanda ya iya kuɓuta daga ikonsa, ya yi yadda ya ga dama. ya kuma zama mai girma, yayinda nake tunani game da wannan, farar ɗaya sai ga bunsurun da yake da sanannen ƙaho tsakanin idanunsa ya ɓullo daga wajen yamma, yana ratsa dukkan duniya, ba ya ko taɓa ƙasa, ya zo wajen rago mai ƙahoni biyu ɗin nan, da na riga na gani tsaye a gefen mashigin kogin nan, ya tasar masa da fushi mai zafi na ga ya zo kusa da ragon, ya husata da shi ƙwarai, ya kai wa ragon hari, ya kakkarya ƙahoninsa nan biyu, ƙarfin ragon ya kasa. bai iya kare kansa daga bunsurun ba, bunsurun ya buge shi ƙasa ya tattake shi, ba wanda ya iya ceton ragon daga bunsurun, bunsurun kuwa ya ƙasaita, amma a ƙwanƙolin ikonsa sai aka karye babban ƙahonsa, kuma a wurin da ƙahon nan ya kasance, waɗansu sanannun ƙahoni huɗu suka tsiro, suna fuskantar kusurwoyin nan huɗu, daga cikin ɗayansu kuma wani ƙaramin ƙaho ya fito, ya yi girma ya ƙasaita ƙwarai zuwa kudu da kuma gabas da wajen kyakkyawar ƙasa, ya yi girma sai da ya kai rundunar sammai. ya kuma fid da waɗansu rundunar taurari zuwa ƙasa ya kuma tattake su, sai ya ɗora kansa ya zama mai girma kamar sarkin runduna, sai aka ɗauke hadaya ta min daga gare shi, aka kuma saukar da wurin masujadarsa a ƙasa, saboda tawaye sai aka ba da rundunar tsarkaka da kuma hadayar ƙonawa ta kowace rana ga ƙahon, sai ya yi watsi da gaskiya. ya yi abin da ya ga dama, ya kuwa yi nasara, sa'an nan na ji Mai Tsarkin nan yana magana, wani mai tsarki kuma ya ce da wancan, Har yaushe wannan wahayi zai tabbata, wahayi game da hadaya ta kulliyomin, da tawayen da yake kawo lalacewa, da kuma miƙa wuri mai tsarki da kuma na rundunar da za a tattake ƙarƙashin sawu? Sai ya ce mini. Zai ɗauki safiya da yamma Dubu biyu da uku, sa'an nan za a sāke tsarkake wuri mai tsarki Fassarar wahayin Yayinda ni, Daniyel, nake duban wahayi ina ƙoƙari in fahimce shi, sai ga wani a gabana wanda ya yi kama da mutum, sai na ji muryar wani mutum daga Ulai tana cewa, Jibra'ilu, faɗa wa wannan mutum ma'anar wahayin. Da ya zo kusa da inda nake tsaye, na firgita na kuma fāɗi rubda ciki, ya ce da ni, Ɗan mutum, ka gane da cewa wannan wahayi yana magana ne a kan kwanakin ƙarshe, Yayin da yake magana da ni, barci mai nauyi ya kwashe ni, da nake kwance rubda ciki sai ya taɓa ni ya kuma tashe ni tsaye, sai ya ce, Zan faɗa maka abin da zai faru a lokacin fushi, saboda wahayin yana magana ne a kan lokacin da aka ƙayyade na ƙarshe, rago mai ƙahoni biyu da ka gani yana a madadin sarakunan Medes da Farisa ne, bunsurun kuwa sarkin Girka ne, kuma babban ƙahon da yake tsakanin idanunsa sarki na farko ne, ƙahoni huɗu da suka maya wannan da ya karye yana a madadin masarautu huɗu da za su tashi daga cikin al'ummarsa, amma ba za su sami irin ikonsa ba. Can wajen ƙarshen mulkinsu, sa'ad da muguntarsu ta kai intaha, wani mugun sarki mai rashin hankali, uban makirci zai fito; zai yi ƙarfi ƙwarai da gaske, amma ba da ikonsa ba, zai jawo mummunar hallakarwa kuma zai yi nasara a duk abin da ya sa gaba; zai hallakar da majiya ƙarfi da kuma tsarkaka, zai sa yaudara ta ƙara yin yawa. zai ɗaukaka kansa sa'ad da suke ji sun sami mafaka, zai hallaka mutane da yawa, sa'an nan kuma ya fara gaba da sarkin sarakuna, duk da haka za a hallaka shi, amma ba da ikon mutum ba. Wahayin nan na safiya da yamma da aka nuna maka gaskiya ne, amma ka ɓoye wahayin, gama ya shafi nan gaba mai tsawo ne. Ni Daniyel, na gaji matuƙa na kuma yi rashin lafiya. na kwanaki masu yawa, sa'an nan sai na tashi na ci gaba da hidimar sarki; wahayin ya shige mini duhu, ya fi ƙarfin fahimtata.